daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin fosli na biyar da ke bayani dangane da abin da ya shafi likafani bayan da mala ya ƙarƙare mana bayanin irin yadda ya kamata ya dace likafani ya kasance sai kuma ya ce almashiyo halfa wa amamal janaza ya halatta idan aka ɗauko gawa zuwa makabarta su 'yan rakiyan su yi tafiya wasu a gaba wasu a baya ma'ana jana'izan ta zama a tsakiya kenan wannan shari'a ta yadda da haka yin haka ba laifi ba ne ma'ala ya ce almashiyo khalfal janaza wa amamal janaza kullu haza min sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tafiya a gaban jana'iza da tafiya a bayanta dukkanin wannan na daga cikin sunnar annabi lausa sa'alta ne ayyuhuma afdal mala ya ce da a ce mai tambaya zai tambayan cikin biyan wanne ne ya fi almashiyu khalfaha afdal bidalil minas sunna mala ya ce to tafiya a bayanta shine abin da ya fi falala dalili ya tabbata akan haka cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lakin la tunkaru ala man sabaka sai dai mala ya ce ba inkari ga wanda ya riga jana'izan ma'ana wanda ya kasance a gaba wala yunkaru ala man sabaka ala man duk wanda ya gaba ba za a yi mai fada ba wanda kuma ya tsaya a baya shi ma ba fadan da za a yi mashi duk abin da wanda ya yi cikin biyun to ya yi daidai sai dai al'afdalo almashiyu khalfaha abin da ya fi shine tafiya a bayanta فكلاهما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم Mala ya ce dukkanin abun biyan, to ya zo cikin sunnar manzon Allah alaihi wa wa sallama. Ƙala Anas bunu Malikin Anas ɗan Mali ya ce, Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Umar kanu yamshuna amamal janaza wa khalfaha anas ya ce annabi da abubakar da umar sun kasance suna tafiya a gaban jana'iza kuma suna tafiya a bayanta wannan hadisi al'imamu abu dauda ya fitar da shi a kitabul jana'iz babun filmashi amamal janaza a ƙarƙashin babin da ke bayanin halaccin tafiya a gaban jana'iza ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da tara wannan sa'i al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz babu makanil mashi minal janaza babin da ke bayani akan inda mai tafiya ya kamata ya kasance na tafiyan shi idan aka ɗauko jana'iza kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da uku wa tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babu ma ja a filmashi a mamal janaza a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da bakwai da lamba na dubu ɗaya da takwas wabnu maja ibn majah ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz babu ma ja'a fil mashi amamul janaza a mujalladin farko shafi na 1482 wasahahul albani fil irwa al-imamul albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin irwa'ul galil lambar hadisi na bakwai da da talatin tara: Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala ya ce alhadis akhrajahu tahawi al'imamu tahawi ma ya fitar da wannan hadisi min tariƙaini ta hanyoyi biyu ƙala shekunan albani babban malaminmu albani ya ce ƙultu wa haza sanadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce ala sharti shekhaini wanda ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim mala ya ce wal mashiyu khalfal janaza afdalu tafiya bayan jana'iza shi ya fi limuktada ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda abin da maganan annabi ke hukuntawa kenan annabi ya ce ittabi'ul jana'iz ku bi kenan tana gaba sai ku bi a baya kuna fahimtar wannan da kyau ku to yanzu wancan alfi'ilu ne wannan alƙaulu ne in ya yi wa daidaita ya aiki da su gaba ɗaya to sai a daidaita ya aiki da su gaba ɗaya sai a ce za ka iya tafiya a gabanta amma tafiya a bayan shi ya fi mun gane wannan da kyau ko domin sun ce imalin nassaini ma'an aula min ihmali ahadihima a ɗauki nasoshin duka biya a yi aiki da su shi ya fi sama da a jingine ɗaya daga ciki allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma da karo suka yi kuma ƙoƙarin haɗawa ya gagara to sai a ce alƙaulu muƙaddamun alal fi'ili amma in zai yi wa haɗa sai a aiki da su baki ɗaya a bisa ƙa'idan da malaman hadisi suka tsara to shikenan sai a ɗauke su sai a aiki da su a haka Mala ya ce wala shakka babu ko tantama an yakuna almuttabi'u khalfa almuttabi' wa yu'ayyidu zalika ƙaunin Ali ƙala Malam ya ce babu ko tantama fa zai kasance wanda yake bin bayan jana'iza to shi ne wanda ya bi a bisa abin da lafazi ya faɗa abin da ke ƙara ƙarfafan wannan maganin sayyidina ali da ya ce almashu khalfal janaza afdalu tafiya bayan jana'iza wannan shi ya fi min almashi amamaha da mutum ya tabiya a gabanta to a baya ka fadli salatin rajili fi jama'a ala salatihi fadhan bambancin kaman wanda ya salla cikin jama'a ne da kuma wanda ya salla shi kaɗai kaga bambancin da yawa wannan asari mala ya ce akhrajahu ibn abi shayba fi musannifihi ibn abi shayba ya fitar da wannan asari a cikin kitabul musannaf a mujalladi na uku a lamban hadisi na 164 a shafi na 16 wal baihaqi fi sunan al-kubra al-imam ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al-kubra a juz'i na uku shafi na 25 Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi mala ce hadal athar kun ga wannan athari akhrajahu ibn abi Shaiba fi musannaf wal wa والبيهقي وأحمد وابن حزم في المهلة وإسناده حسن يتي إسناد ونا أثري ككاواني وهو موقوف له حكم المرفوع ضد cewa موقوفي ne to wannan yana da hukuncin cewa marfu'i ne lakin hakal athram mala ya ce al'imamu athram ya ba da labari an ahmada annahu qad takallama fi isnadihi al-imam ahmad ya yi magana dangane da isnadin wannan hadisi qala shaykhuna al-albani malamin mu albani yace lakin al-athar yataqawwa bi akhar wannan athari zai samu a ƙarfafe shi ya zama mai kyau idan an kawo sauran ruwayoyi waɗanda suka zo wa yajuzu rukubu fil janaza mala ya ce to daɗin goshi ma fa ya halatta mutum ya hau abin hawa a lokacin da yake raka jana'iza bi sharɗi an yasirar rakibu wara'aha amma sharaɗi shi wanda yake kan abin hawa to lalle yana baya ne can ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce arrakibu yasiru khalfal janaza mutumin da yake kan abin hawa to ana son yi tafiya ne a can baya in an ɗauko jana'iza kada ya kasance ga mutane na tafiya a ƙasa ga mai keke a tsakiyarsu kada ya zama ga mutane na tafiya ga masu motoci da babura a tsakiyarsu idan jana'izan na gaba mutane na biye to sai masu motoci da babura da kekuna da jakuna da alfadarai da dawaki da raƙuma su kuma sai su biyo bayansu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu abu dauda fi kitabil janaiz babul mashi amamul janaza ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari da tamanin wa ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a cikin musnadin shi a mujalladi na hudu shafi na 249 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wal baihaqi haka baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi fi sunanil kubra a cikin sunanil kubra a mujalladi na hudu shafi na takwas wal hakim fil mustadrak hakim ya fitar da shi a cikin littafin al mustadrak ala sahihaini a juz'in farko shafi na 363 Waƙalal hakim hakim ya ce haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi ne ingantacce wanda yana ɗauke da ingantaccen isnadi ala sharɗil bukhari a bisa sharaɗin al'imamul bukhari wa wafaqahu zahabi al'imamu zahabi ya dace da hakim wajen inganta wannan hadithi a bisa sharaɗin bukhari wasahahul albani al'imamu albani ya inganta wannan hadisi fil irwa'il galil a lamba hadisi na 716 mala ya ce ƙala thauban malam thauban ya ce inna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tabi dabbatan an zo ma annabi da wata dabba wa huwa ma'al janaza lokacin annabi yana tare da jana'iza yana rakata Fa'a ba an yarkabaha sai annabi bai hau wannan dabban ba falamman sarrafa yayin da aka ƙare jana'iza utiya lahobi dabbati sai aka zo mai da wannan dabba farakibaha sai annabi ya hau faƙila laho, sai aka ce ma annabi ya rasulallah maza limaza ya haka kuma limaza lamtar ka don me lamtar ba baka hau ba filmar ratil ula a karan farko hina ma kunta ma'al janaza yayin da kake raka wannan jana'izar summa rakibtal ana sai kuma yanzu ka hau mun gano wannan kyau ko hina man sarafta yayin da ka ƙare faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce innal mala'ikata kanat tamshi ai sannan mala'iku suna raka wannan jana'iza ne a ƙafa fallam akun li'arkiba bai kamata in hau ba Walmala'ikatu yamshuna su ko mala'iku suna tafi a ƙar falamma zahaba lamma zahibu yayin da mala'ikun suka tafi rakibtu ni kuma sai na hau to kaga yanzu aka tafi dan ba kasa ni? jama'a mun gano wannan da kyau ko kana ce to ai ga hadisi e za mu zo inda lalura sai ka hau wannan hadisi mala ya ce abu dauda ya fitar da shi a kitabul jana'iz kuna fahimtar wannan wajen yayi nisa amma daga nan za mu mu na magumi me na hawa na hawa abun hawa kun gano wannan in ba wanda yake da lalura ba mutum da lalura ba yanda aka iya amma babu lalura sai kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu rukubi fil janaza babun da ke bayani akan halaccin mutum ya hawa abun hawa yayin raka jana'iza ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba hadisi na 3177 wal bai haƙi ma ya fitar da wannan hadisi fi sunan a mujalladi na hudu shafi na 230 wal fil mustadrak al imam hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al mustadrak wa al sahihain a juz'in farko shafi na 355 wasahahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihi sunan abi dauda biktisar sanad a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da ishirin daidai allah maɗaukin sarki ya samu dace amman rukub mala ya ce wa abu dauda wal hakim wal bayhaqi wa qala al hakim sahihun ala shart shaykhaini wa wafaqahu al hakim al zahabi albani mala ya ce al albani da al zahabi sun mara mu hakin baya daraja ne Allah haka yake mu bayan Allah wallahi tsoron Allah da yin abu don Allah da kiyaye dokokin Allah shi Allah madaukin sarki ke mutum in har ya bi sai Allah ya daga shi yanzu albani ya isa ya shiga cikin wannan gayyar hakin fa sama yake can can zahabun fa sama yake da albani wajen shekara 600 amma kaga saboda ya ji tsoron Allah fattaqullaha wa yu'allimukumullah kun gane sai Allah ya ɗaukaka darajar yanzu duk duniya duk wanda ya karanta wannan ba zai ci a'a ba zai ci iyayi eh, saboda ilimin ne ƙararraga shi a fili malaman sun kalla sun ce yayi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa amman rukub ba'da linsirafi ba'da linsiraf Faja'is. hawa abun hawa a bayan da mutum ya dawo daga raka jana'iza wannan halal ne kama zakartu kama yadda na ambata biduna karaha wannan ko karanci babu li hadisi sauban ladhi zakartu hul'an sau da hadisi sauban wanda muka ambace shi yanzu wa bizalika da ce to da wannan ne a kunu kada an haitul haditha bi haulillahi wa quwwatihi ya zama na ƙare zance da giyar da ikon Allah da kuma daman da ya bayar wa madadihi da albarkan da ya yi alat takfin a kan maganan da muka ɗauko kan likafani wa an ahkamit tiba'il jana'iz da kuma kowane irin hukunci da ke magana a kan raka jana'iza mala ya ce wallaha as'alu Allah nike roƙo an yarhama mautana Allah ya ji kan mamatanmu wa mautal muslimin da sauran matattun musulmi wa an yahtima lana bi kalimati tauhidi kuma Allah madaukin sarki ya cika mana da kalman tauhidi ajma'in baki ɗayanmu innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komi wa bil ijabati jadir Allah madaukin sarki ya cancance ansa addu'o'in bayan shi Allah ka ansa mana wannan ne ƙarshen wannan fasli na biyar da ya bayani dangane da abin da ya shafi likafani da kuma raka gawa zuwa makabarta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace alfaslus sadis mala ce fasli na shida ahkamus sala wannan fasli zai yi bayani kan hukunce-hukuncen sallah alal janazati ya ake majana iza sallah wasu hukunce-hukunce ke da alaƙa da wannan kun gano wannan da kyau ku kowa ya kamata ya san wannan ila ba maki gobe ko jibi al'amarin sallan ya kama ka bar tunanin cewa wai ai malam wani na in yarga ka mutuwa fa shi in ya mutuwa zai mai kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa kowa ya miƙe ya je makaranta ya koyi ilimi Allah ya sa mu dace mala ya ce alfasulus sadis a kamus salati alal janaza as-salatu alal mayyiti fardun kifaya mala ya ce sallah ga mamaci bayan ya rasu farilla ne wanda wani ko wasu na iya ɗauke ma 'yan uwansu mana ba farilla ne na aini ba farilla ne alal kifaya fa'iza kama biha ba'adul musulmin idan aka samu wasu daga cikin musulmi sun tsayu wajen si wannan sallan janaza saƙaɗa an baƙiyyatihim laifi ko kuma wannan umarnin da aka yi wajen yin sallan jana'izan to ta sauka kan sauran musulmi li'amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda umarnin da annabi ya bayar fi ahadisin kathira cikin hadisai masu yawa bis salati alal mayyiti cewa lalle a yi magawa sallah min mautal musulmin amma daga cikin matattan musulmi kara ce gawa kawai wani kafiri ya je tuntsire ka ce to ya an ce a ji a mai sallah a'a musulmi kadai na fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace Malik ce kama fil hadisin ladhi rawahu Malik fil muwatta kamar yadda ya zo cikin hadisin da maluku ya ruwaito a cikin muwatta wa abu dawud wa nasa'i wa ghairihim bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce min hadisi zaid ibn khalid a cikin ruwayan Zaidu dan khalid Aljuhani. juhani radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne daga cikin sahabban annabi tuwofiya yawma khaybar ya mutu a ranar yakin khaybara fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka zo suka gaya ma annabi cewa ya rasulallah ga fawa na ya rasu faƙala sai annabi ya ce sallu ala sahibukum ku je ku yi ɗan uwanku abokinku amininku sallah mala ya ce a shahid mahallu shahid a nan annahu lam yusalli huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi manzan Allah bai yi sallan ba alal janaza bai ma wannan gawan sallah ba li'anna salata alal janaza fardu kifaya saboda yi ma jana'iza sallah farilla ne alal kifaya in qama bihal ba'adu in wasu sun tsaye sun yi sakata an tihim, sauran al'umma wannan nauyi ya sauka a kansu qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce sallu ala sahibukum mun gano wannan da kyau ku saboda annabi cewa ku yi ma abokinku sallah ila akhir hadith har zuwa ƙarshen hadisin Fata gayyarar wujuhan nas lidhalika sai ran mutane ya tashi hankalinsu ya digunzuma fuskansu ta canza a'a ya wannan an fito jihadi ya mutu annabi kuma ya ce a jiya mai sallah shi bai yi ba ya'ani limadha taraka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama as-salata ta taya annabi ya bar yi ma wannan mutumin sallah faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah nabi ya ce ai mutumin naku ya yi satan dukiyan ganima kuna fahimtar wannan jama'a ku miƙe ku yi karatu kar ku zama shashashai addini ko ba wasa ba ne addini ko ba ra'ayi ba ne addini ba tunani ne ko jam'iyyar siyasa ko goyon baya ko in wane ya bata marai kai kaza ko in ya faranta marai kai kaza ba addini amana ne yanzu wannan dukiya ya ɗiba amma annabi ya ƙi mai sallah yau da haka zai faru wani ya laifi shigen irin wannan sai babban limami ya ƙi mai sallah wannan sai ya zama abun bala'i cikin musulmi amma me ya haifar da wannan saboda al'umman mafi yawancinsu ba ba karatu suke yi ba kuma mafi yawancinsu sun raina malamansu so suke malaman su riƙa yin fatoyi da maganganu daidai da son zuciyarsu. to gaskiya ku je ku nemi malamai irin ku kun gano wannan amma mu ba irin haka muke ba duk mutumin da ya ci karo da sunna ko da wata ƙa'ida ta rayuwa ta zamantakewa kyakkyawa da ya rikide ya zama fasiki kowane ne za mu kwafsa mai karo da nasi billahi al'adim ya ji a jikin shi har wannan ya sa ya tuba amma an bai tuba ba ko har abada ba za mu ka fada da ka faɗa da fasiki ba ya kamata ku san wannan domin qur'ani ya hana mu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar malamai suka fito fili suka ce wala yahilla lahu suhbatu fasikin wala mujalisatahu bai halatta ba kan mu zama sakar karo jama'a muna karatu ba mu aiki da shi wannan yasa Allah ya sa annabawa ya suka tsine ma banu Isra'ila lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud Allah ya umarci annabi dauda ya tsine ma banu Isra'ila, wa Isa bin Maryam, haka Isa ɗan Maryam ma aka ce ya tsine masa albarka, don me, su banu Isra'ila kanu layata na hauna an munkarin, idan mugun abu ya faru ko ba sa wa'azi sa hana. Kun gano wannan? Ba sa yi, in ba sun faɗa sun ga ba karɓa ba ko sai je sai su saje da mutanen don suna neman su yarda da su. Sai Allah ce a tsine ma malaman albarka. to ku an tsine malaman ku albarka ku tara gutsan me kuka rage Allah ce la bi ma kanu yaf'alun Allah wadaran wannan abin da suke yi yasa jama'a ku fahimci wannan duk abin da muka taɓa yi ko muka faɗi fatawa a kai ka bi mu mu karatu muke ba wa'azi muke kafawa ba in muka zo kan shi zaka ka ji dalilinmu shi yasa wani zai mutu muna kallo muna wajen ma za mu ja benci mai zaman mu ba za mu yi ba kaka wata mu ganga lokaci in kai za ka yi mu ba mu rike ka ba fahimta fahimta ce wasu ma shirin da suke yan jarida sun ce fahimta fuska ko kun gano wannan da kyau ko in ka fahimci cewa kai akwai hujja da dalili na kai ko wallahi tallahi ba wa laifi amma mu na mu fahimtan ba za mu yi ba ba kowa ne zai mutumi mai sallah ba yanzu ma gashi a zamanin annabi yaƙi ya raka annabi kila da ya zauna gida da bai mutum ba amma ajali ya kawo shi ya mutu kuma za ma ka zo ka ji na jikin annabi ne amma annabi ya ce ku mai sallah hankalin su ya taya suka ce don me ya rasulallah kaga da sun yi shuru da kila ma wannan abin bai fito ba da kawai sai je su nada wani mai ɗan dama dama kawai ya mai sallah shi kenan cin da yanzu limanci kowa na so sai ka a ba wani a ce jejin kai ma ja a ba kan a ba da labari ka taɓa jan sallan gawa shi kenan ɗan ɗana ko kun gano wannan da kyau ko shi kenan da wannan magana ta yi shiru amma sai za a ce wai dan me yasa baka yi ba to sai ka ji dalili sa duk abin da muka yi ko duk wanda ya tambaye mu ko za mu ga mai dalili ba fa yasa ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum shi yasa duk wanda yake sai zama mutumin kirki ya zama mu ba yan gargajiya ba ne ko yan al'ada kawai mutum ya zama fasiki ya zama fajiri wai kawai don muna zama unguwa ɗaya. wai ko kawai don ana kaza wai ya kwanta ya ya ce wai dole mu je mu sallah ba dole bane fa ko ku je ku yi mana ba kun dauke mana ba mun kun dawo ma zo gaisuwa ko ku gano wannan da ke ku ba shikenan ba ni na kasa gane irin wannan abu abin da ba dole ba amma mutum ya zama mutumin kirki to wannan dole ne sai mun je ko mu ba da sallan ko mu bi duk wanda zai limancin ya bi yayi amma mu za mu bi cin da mutumin kirki ne iza kowa ya zama nagari yanzu wannan ba matsala ya ja ma kanshi ba barka ji abin da manzan Allah ya ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah ai mutumin naku ya saci dukiyan ganima mun gano wannan da kyau ko ai akala haraman ya ci haram akhadha gululan ya ɗauki gululi me Allah ya faɗi cikin alkur'ani eh wa man yaglil ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya wannan zai zo da shi qala ta'ala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama aya ta 161 cikin suratu ali imran nas'alullaha an yarzuquna al-halal at muna roƙon Allah madaukin sarki ya azarta mu halal mai daɗi wa an yubarik lana fihi kuma Allah ya sa mana albarka cikin halal ɗin wa an yuba'id bainana wa bainal haram kuma Allah ya nisanta tsakaninmu da haram kama ba'ada bainal mashiriki wal maghrib kuma gano wannan kyau ku kama yadda aka nisanta tsakanin gabas da yamma mun gano wannan ka hankali da haram koya take in ka ɗanɗana ta ku sai an ɗana maka wutar Allah Allah shi kyauta wannan mun karanta tarihin nan a cikin wani karatu da daɗewa mun zo mun yi bayani a kan yaƙin haibar mun gano wannan wannan bawa har mun ji kowaye shi bawan annabi ne ba bargo ya ɗauka ya ɓoye a cikin kuciyar sirde shi sanda aka ji aka buɗe kayan sai ga bargon bai ci amfanin shi ba ma ya ja mai matsala shi yasa duk abin da za ka yi ko ka tsaka kai dogon nazari wallahi na mangiya kyautata da ya ce duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba kun ga wannan ko gaskiya ne gaya mutane wallahi malamai ne kawai ki nuna mutum inda zai bi amma daga randa malami ya lalace ce wai sarakunan gargajiya ko masu 'yan kuɗi ko wawayen gari wai su ne za su rika saitin shi ko to wallahi wannan in ya tashi karo ya fada rami ba wanda zai fito da shi Allah ba wanda zai fito da shi malamai ne kadai za su iya gaya mutum abin da yake shine daidai kuma ya bi daidai din har ya samu ya tsira Allah madaukin sarki ya tsiratar da mu to shine sai malai yake cewa qala fafatashna mata'ahu sai muka je muka bude kayan shi fawajadna khirzan sai muka ga abun wuya min khirzil yahud daga cikin ababen wayan yahudawa la ya sawi dirhamaini bai kai kwandala biyu ba mun gano wannan da kyau ko ina 'yan makaranta ku yi lissafi dirhami 200 shine nisabin zakka kuma nisabin zakka a naira najeriya naira dubu ɗari bakwai da dubu biyar ne a raba ta ɗari biyu nawa kenan na yi makarantar suke to kenan waɗannan kuɗin da aka ƙiyasta wancan kuɗin murjanin gaba ɗaya bai wuce dubu bakwai ba shi da ma ya ce bi kai ba layi sawi darhamai ne bai ma kai darhami biyu ba dubu bakwai ya ja ma matsala mala ame Allah Allah al'azim jama'a mu san Allah ya halicce mu shi yana da manufin yin mu kowa ya taka tsantsan Allah ya ce bari ku ka bari kawai yanzu diyan da kai Allah ba zai fasa abin da ya nufin yi ba an gano wannan da kyau ku amma tare da haka fasammahun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gululan annabi kira wannan abin da gululi to tambaya anan waɗanda suke satan dukiyar gwamnati fa jama wannan fa shine hukuncinsa fa saboda su ba sata suke yi ba su me suke yi gululi suke yi shine matsalan shi shi gululi ya girma sata sai dai ba a faɗi haddin shi ba ne kamar shirka ne shirka ta fi sata ai amma me haddin shirka <laughs> jama'a mun gano wannan ba wai abin da ke da haddi kun gane shi ne wai ya fi girman laifi ba akwai abin da gaba ɗaya ba a faɗi haddin shi ba amma matsala ne shi sa duk wanda yake da hankali waɗannan abubuwan ya bar su yanzu kawai sai ga mutum ya je a ofisinsu ya ɗan ɗan cuwa-cuwa ya ɗan ja wasu ‘yan kaya mun gano wannan da kyau ko ya ɗan kwana da su Allah sai ya ja ma matsala ka kamar wannan ka ɗauka na gwamnati ka dauko ma kanka musiba Allah sai ka ji da shi ran tashi alkiyama wannan dinnan. nan kuma ba ka yar da shi ba don ana kallon ka ai matsalan kiyama kenan duk wanda ya tashi kiyama adadin kwanakin shi ko adadin mala'ikun da za su rako shi kowa da kayan shi niki niki niki niki niki shi sa ita lahira rafidatun khafidatun rafi'a wasu mutane ta tozarta su wanda ke ganin su manya a nan gidan duniya wasu kuma kana ganin su kaskantattu su zama su ne manya a can haka lahira take shi sa duk mai wayo ko to ya dore ya ba Allah kawai Allah ka kyale duk wata hayaniya duk abin da ba naka ba ko kan ma ka sare a kan shi in goga sare a kan shi haka sha mamaki Allah shi kyauta masu iya magana sun ce muddin da kwaɗayi da wulaƙanci yanzu kowa so yake yi bar ma dai Allah kai mu 2015 za ka ga kowa ya buɗe bakin shi yana neman ya gatsa kuma tsakani da Allah ba gululu suke sha'awan zai ce ba ko ba shi ba ne? ba wani wanda yake sha'awar bari ya je waye aiki ne don ya kyautata ma al'umman shi tunanin shine mai zai samu kuma ya samu ɗin ya ɗiba kudin al'umman mu kira shi da haka kuma sai ya koma yana ɗiban dukiyan yana ba da cin hanci laifi kan laifi kuma sai lokacin saukan shi ya yi hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji kun san dukiyan haram kun san ba ta gamsar da mai ita ko menene wallahi yau za ka ce gobe daga wannan shikenan jibi daga wannan shikenan haka dai da za a ɗiban ma mutum dukiyar najeriya duka a nan kame ɗari a bashi na haram Allah sai ya gwammaci da ma ɗari da ɗaya ne kuma bayan da zai da shi ba don gaji biliyoyin da wani ya ɗiba wallahi al'adim inda zai koma rayuwa a turai yana almubazzaranci har ya mutu ba zai kare ba amma abin ba zai ishe shi ba ba na shi ba ne kuma sai ga Allah madaukin sarki ya hana shi abin kirki da kuɗin ga inda ya kamata ya yi wani abin arziki wallahi za ba zai iya ba ko an je an same shi yi wallahi ba zai yi ba kai kai ta mamakin inda kai ka samu wannan ai da akwai abin arzikin haba da ka ba da bajinta mai kyau amma Allah ba zai iya ba shi sa ka hankali da gululi ko ya yake ka san wasu malamai ma cewa suke ko da rula ne a ofis ɗinka wata bukata taka ta taso ba za ka je takaddan bukatan ka ɗaura a kan teburin gwamnati ka ɗauko rulan gwamnati ka sa fensa ɗinka ka ja layi da shi ba da ba sai rulan saboda aikinka ba an siya ne don aikin gwamnati ka kuma ba kai ne gwamnatin ba ina ba ta mun kawo wannan da kyau akwai lokaci fa yana nan zai zo za a bi mutane ana ca zo ga aikin gwamnati suna a'a sanawa'i kawai za a yi duk wannan hayaniya shi yasa in za ka yi karatu don ka yi ilimi ko ka yi karatu don ka yi ilimi ba don aiki ba ka nemi ka nemi me jali mai kyau shi yasa su kansu yan bokon ga sai gidajen gona suke ta yi inda aka san akwai magana ɗan ƙaramin sana'a sai ga sun sa kuɗinsu a ciki ɗan kaza sun kai kuma kana nan talakawawa ka kasa gane wannan abubuwan shi yasa za mu zo mu ƙara maimaita muku lakcan addini sai da sana'a kun san an yi ta da daɗe a lokacin nan to bari ma za a zo da a ƙara maimaita ta kun gane wannan da kyau ko mutane su gane ya ake a ba da shawarwari amma abin da ke bani takaici shine nan za mu zo mu ba da shawarwari ba ku da ake ma ba wanda zai kokari ya himma ya yi motsi ya wani abu wani na can yana zagin mu amma in ya ji wannan alherin sai ya makalkale ma alherin sai je sai sai ga ya amfana kai da ake gaya ma kai kuma kaki ba nan muka zo muka yi bayani akan kiwon awaki ba kun sai yanzu mutane suna can da yawa suna ta yi suna ta samun alheri ko kun ƙi ku yi akuya a shekara suno take haihuwa eh so biyu aƙalla kuma ta haifi ‘ya'ya nawa a da haihuwa za ta haihuwan biyu uku hudu haka ne kuma ‘yar kafin shekara ta haihu ko ba ta haihu ba hmm. kaga wannan abin ko wasa kuke da shi wasa kuke in ka samu kuɗinka ka fara hankali daga kasai gidan gona a hankali ko ka da wani babban mutum da ke da gidan gona ka ce ɗan ɗiba maka wani waje ka je ka kewaye ka masa ‘yan rumfuna ka fara yi idan suka hayayyafa sai ka ɗebi waɗannan bunsurayen ka ware su gefe sai ka masu taure kai ta ba su abinci kana kulawa da su nan da shekara biyu za su yi manya-manyan ban mamaki in ka fito da su ka sa kasuwa ko to za ka raya cikin aminci kuma duk shekara sai an maida in kana yi ko sai ya zama duwata shida za ka rika ciruwa ma'ana duwata shida ko wanda sun kai shekara biyu da za ka saida duwata shida ko wanda sun kai duwata shida ko wanda sun kai sai a wagari kana ma kanka albashi da mutane za su yi ta mamaki ana wata shida za ga koma wata uku uku daga nan wata ɗaya ɗaya sai ga a duk wata aƙalla kana samun kuɗin da bai gaza miliyan ɗaya ba a matsayin albashin ka banda ka cire kuɗin ɗawainiyar masu aiki masu abinci masu kaza komi sai ga duk wata ka fi ƙarfin miliyan ɗaya ana nan sai ga abin ƙaruwa yake yi amma ban mutane ba su yi ba kuma in ba ka da ƙarfin da aka wancan ba ka fara a gidanku kun fahimci wannan da kyau ko wana cewa ai ta akuya in an ɗaure ta ba ta abin arziki ƙarya ne kai ne baka abin arzikin ka ɗaura kafira ka siyo rauga ka siyo dissa ka rika ta ruwa mai kyau ka gani dama yawon take me take yi ba binci take nema ba ka ba ta ka gani kawai an ƙala mata ne turawa da suke kiwon waɗannan su sakinsu suke yi koko abinci suke ba su har waɗannan tumakin da za ku iya masa haka har rago wannan ana mai taure fa ya girman bala'i kuma ana laye da shi ƙarya ne da ake cewa ba a laye da ragon da aka yi mataure in jiwa ba faɗa ba dai karatun musulunci ne wannan ba shi sa ya kamata dai ku gane to kaga wannan wani ɓangaren hanyar samu wasu kuɗi ne kana nan sai ka samu injin matsan madaran madaran awaki da na tumaki akwai abubuwan da ake da su ana samun kuɗi a nan nan da nan sai ka gyara abin ya yi fas an sa mai playbo a ciki an gyaggyara wanda yake shi Allah ya shan ya shan nono akwai a ƙarya ne in ya samu wani tsotsewa zai gawa ɗaya ce kai wannan alherin yana da yawa daga yana ka zo da shi sai ya gama ka ce na akuya ne <laughs> fara wani aman ƙarya aman gobi bayan ya ji sukari Allah ya sa mu dace shi yasa ku nemi sana'a sannan satan kudin gwamnati bai da kyau mala yake cewa na min zalika shakhsani la tajibu as-salatu alaihima an togaci mutum biyu su waɗannan mutane biyu sallah a kansu ba wajibi ba ne kun gano wannan da kyau ko mutum biyu walakin ya juzu salatu alaihima amma ya halatta a yi amma ba wajibi ba ne fal’amurin laisa ala sabilil wujub a kansu yin sallan ba wajiba ba ne wa inna ma ala sabilin nadab sai dai mustahabbi ne wa listihibabi kuma wannan abin an so ne manhuma suwaye waɗannan mutum biyu a tifil yaro ƙarami wa shahid Da kuma shahidi yaron ya mutu ko ba ne a mai sallah ba fa yaro duk wanda bai balaga ba lalle ne a mai sallah ba ana iya na mutu a ji abin ne shaka nan ba komai amma yanzu yaro ya mutu ba a mai sallah ba shi shi wata magana ce fa amma menene ya sa abin zai zama magana mutane sun ƙi karatu mutane sun ƙi karatu kun gano wannan da kyau ko yau fada a ce yadda mutane suke da damuwa da kuɗi a ce duk layi ɗaya da muka karanta a nan wajen kowa za a shi naira ashirin duk layi ɗaya naira ashirin duk layi ana rabawa yanzu a wannan bangon falle ɗinan ku ne irga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma shafi nawa ashirin ina zuwa shafi ishirin layi ishirin um, ishirin ishirin su ishirin nau kenan ɗari hudu to kaga akalla ka ba yau layi nomin karanta kenan ɗari hudu duk wanda ya san in ya zo ya zauna ɗari uku ma za a bashin an tashi za a zo ko ba za a zo ba na waje ai ba ku shigo ba mai tun la'asar wani zai zo ya kama waje <laughs> ba bayani ba ne karanta layi aka ce ai ba bari na ne ba za a ba ni ne ke yi ai ba ya ci wannan da kyau ina ai ni ke yi kai dai kawai ka dai in aka yi haka za su zo ko ba su zo ba shikenan ai shi sa annabi yake cewa da sun san in suka zo sallah za su samu wani kashi mai lagwada yace da sun zo sallan isha'i mun gano wannan wallahi da sun san suka zo sallan jam'i ana gamawa za a ce kowa ba shi tsinken tsiri za zo ko ba zo ba Allah za su zo amma kalli yadda mutane suke Allah akwai matsala ne sai dai kawai mai addu'a Allah ya shiryar da mu kuma a haka fa <laughs> mutum bai zuwa makaranta kuma in magana ya taso sai ya sa kanshi a cikin harkan wa harkan malamai <laughs> kuna gano wani da kyau ku jahili ne bai san bihin ba da Allah zai dawo da annabi Isa yanzu ya bude mai wannan littafin ya ce karanta ka shiga aljanna ba zai iya ba fa Allah yana kallo sai da kai shi wuta amma yana da wanda yake goyon baya kuma a haka wanda kake goyon baya ka je ka zauna koyi da kai mana in goyon bayan na gaskiya ne kuna fahimtar wannan mu abin da muke so kenan malamai ku bude ku karanta, ku kuma waɗanda kuke goyon bayan malaman ku je mu abin da muke so dama a samar da revolution na me na ilimi mu abin da muke so kenan in an karantar da mutane ilimi sabani zai me zai wuru amma in ka ji ana gara kan mutane jahili yake garawa malami na jin wani abin zai ce wannan shirme ne ina fata mun gano wannan da kyau amma jahili zai gane ba zai gane ba saboda shi jahili ne aljahiluna mauta qabla mautihim suka ce jahili ya mutu tun bai mutu ba kawai gawa ne tafiya kan ƙasa kun gano wannan da kyau ko kana gane wannan in kai karatun boko ka je ka zauna ga ana cutan mutum ƙarara saboda me bai ilimi ba bai ma san me zai faɗi ba ina ba ta mun gano wannan da kyau bai ma sani ba an cutar da shi amma in an san kana da ilimi fa ko cutanka za a yi za a yi da natsuwa ana tsoron katta tashi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kana yin laifi a kai ka wajen 'yan sanda sai su rufe ka da duka amma in sun san kana da ilimi ko sai dai su rufe ka tsaya ba su bige ka ba kuma lokacin kai ka kotuna za su kai ka don sun san me zai biyo baya da yawa ina fata mun gano wannan da kyau lokacin da muka yi shari'a da gwamnati sanda suka kama ni ɗin nan lauya na abun farko da ya fara duk tambaya na an bige ka na ce ba wanda ya bige ni ce kash sun lalata mana harka domin ba inda aka ce su bige ka yi wannan shi ma diya ne mai zaman kai shi me suke yi ce ni ba abin da aka yi man ba da ban gani me aka yi kawai sun sa na wani ɗaki ne suka rufe sai kotu shi kuma suka je suka ji kunya kuma na yi apil ina fatan mun gano wannan da kyau sai bayan mutuwa za a shiga kotun ina fatan mun gano wannan da kyau ni na riga na appeal sai an tafi can wajen rabbul izzati wal jalali za mu gurfana da su da 'yan barandansu nan nan kusa da nan nesa za mu je kai mai kai na ce kara addini ne kai kuma kai makirci ko to ga mai addinin ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi ne rikici kenan jama'a sama da shekara 20 ake wannan gwagwarmaya da makiya Allah sun yi sun yi sun yi har bakin su ya kanta ina bata mun gano kuma har yau ba su canza ba don ko riga mai kyau ba wanda cikinsu ya canza kun ka gansu yadda suke a hukace haka suke har yanzu kuma ba su daina ba kuma wannan abin shi ke sa cikin wannan matsalan sun kasa ganewa ka san ka fada cikin bala'i ma Allah taimake ka gane ka fito ko yana son ka ne Allah in bai son ka sai kai tayi sai ran da mala'ika ya sallama sai ka gane ka ce rabbi laula akhartani sai ya ce ba zai yiwu ba ta ne ku zama makirai wannan harkan na Allah ne ba namu ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to kun ji waɗannan bai halatta a man sallah ba ba lalle ba ne eh la ta jubu salatu ala tifil haka ne ya ce bai halatta yin sallah ga yaro ba ba wajibi ba ne minin ce oh subhanallah halatta nake cewa ba ba wajibi ba ne mala ya ce allazi lam yablig wanda bai balaga ba lakin ya juzu sai dai ya halatta wala ta salatu ala shahid haka ba wajibi ba ne yin sallah a kan shahidi lakin ta juzu sai dai ya halatta akwai abin da ba wajibi ba amma aka yi halal ne kuna gano wannan annabi ya yi mashahidan uhur sallah ko ya yi masu amma ba wajibi ba ne a yi masu malai ce li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama domin annabi lamma mata waladahu ibrahim yayin da ɗan shi ibrahim ya rasu lam yusalli alaihi manzo Allah bai mai sallah ba kama fil hadis an aisha kama yadda zo cikin hadisi daga sayyida aisha radiyallahu anha qalat Allah ya ƙara mata yadda ta ce mata ibrahim ibn nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibrahim ɗan annabi ya rasu wa huwa ibn thamaniyata ashara shaharan yana ɗan ɗan wata goma sha takwas shekara ɗaya da wata shida falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ba ta mun gano wannan da kyau wancan hadisi na gululi ba mai takarijin shi ba akhrajahu malik fil muwatta maliku ne fitar da shi cikin muwatta a kitabul me jahit babu ma ja fil gulul mun gano wannan da kyau ko kitabul jihad mun gano wannan da kyau ko yayi kuskure ne kitabul jihad ne kuskure ne fa a jiz'i na biyu lamba hadisi na ɗari hudu da hamsin da bakwai a shafi na ishirin da uku a shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai a lamban hadisi na nawa ishirin da uku a cikin kitabul jihad ɗin abu da ya fitar da shi a kitabul jihad a babu ta'azimul gulul a jiz'i na uku a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma wan nasa'i fi kitabil jana'iz nasa'i ma fitar da shi a kitabul jana'iz babu salati ala man galla kaga ai yayi satan amma an mai sallah ko amma ba ba kowa ne yayi ba inda mai gidan bai yi ba a mujalladi na hudu shafi na lamba na dubu ɗaya ɗari tara da hamsin da takwas ibn majah ma ya fitar da shi a kitabul jihad babul gulul a lamba hadisi na 2848 a mujalladi na biyu wadda afahul albani fi da ifil jami albani ya raunata shi a cikin da ifil jami a lamba hadisi na 3481 wadda ifil sunan abi dauda da if na sunan abi dauda a lamba hadisi na 579 Allah madaukin sarki ya samu dace tun da muka fara karatun littafin nan sai yau muhammad hassan ya kawo hadisin da bai inganta ba kun gano wannan da ku sai yau mahala yake cewa wannan hadisin da muka gama karantawa akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabul janaiz babun fi salati ala tifil karkashin babin da ke bayani akan yi ma yaro sallah ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na 3187 wasa hul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sai sunan abi dauda lamba hadisi na takwas Allah ya samu dace ka san <coughs> shi malamin hadisi ko to shi matsala ne ko tafsiri kai ko kana gama faɗin maganan ko baka danganta daga annabi ba shi yana kallon magana ya san hadisan da aka markaɗe aka yi magana zai ce duk magana ba su tabbata ba to daga lokacin da ya ce ba su tabbata ba yanzu ayan ta koma yadda take yanzu waɗannan maganganun sun zama duk maganganun banza ka yi har yanzu kenan baka fasara ayan ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa in za ka yi surutu ko to kai surutu ga wanda ba harkan hadisi yake yi ba za ka yi ka shekara kana magana duka sai ka gama sai ce duk maganganun ƙarya ne in labari ka bayar kana wajen ne ba ka wajen waye gaya maka shi waye gaya mai ƙarya ne ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa malama yanzu albani ai ana ta kawo ana ta kala shehu na albani ana ta yabo ku to gashi ne ya zo ya rusa wannan hadisin kuma matsalar Muhammad Hassan wannan kawai ya rubuta waɗannan takharja ɗin ba shi yi ba shi za kake ganin wani lokaci yana takharijin hadisin a sama a ƙasa kuma ga shi kuma an yi kuma na sha gaya muku wannan littafi gabaɗin shi hudu ba ne ban juma'a ne duka a ban juma'a ya wannan abu kun gano wannan da kyau ku to shine sai aka mai da ban sai aka buga ta a matsayin littafi a yau a duniya ban san malamin da ya kai muhammad hassan iya hudu ba ba in dai jawabi ne kai in kana sauran muhammad hassan ko ko ba ka jin larabci sai ka gamsu ba ka jin larabci sai ka ji ka gamsu zan zo ta da izinin allah zan sa muku hudu ban muhammad hassan ku ji ku ji yake hudu ba Allahi sai ka ji abin ya gamsar da kai ya kayatar da kai to ina a ce ma kana jin kana ɗan zauƙin larabci ko ya yake za ka gamsu Allah ya sa mu dace مالك الحديث رواه أبو داود وأحمد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وصاه شيخنا الألباني mala yake cewa rawa rahimahullah lakin sabata fi ahadisin ukhra jawazu salati ala tifil mala yake sai dai wasu hadisai sun zo da suka yi nuni akan halaccin yi ma yaro sallah fal amru laysa lil wujub wannan umarni ba na wajabci bane kun gano wannan da kyau ku cewa da suke umarni da ai sallan to ai umarnin ba na wajabci bane wa shahid malace shi shahidi li annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yusalli ala shuhadai uhud annabi ma shahidan uhud sallah ba amma yayi ma wasu a yayi ma hamza ko wa qad zakartu ba'd ahadith as-sabiqa fi hadhihi al-mas'ala malace na ambaci wasu daga cikin waɗannan hadisai akan wannan matsala ɗin. kun gano wannan da kyau ko to shine sai malai ce lakin yajuzu salatu ala tifli wa shahid wa dalilu ala zalika sai da yana halatta a yi ma yaro da shahidi sallah dalili akan haka malai ce gashi amma bin nisbati lil tifl dangane da yaro kuwa fa hadisin hadith rawahu abu dauda wa nasa'i wa ghayrihima bi sanadin sahihin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙala nabi ya ce wa da yaro ma wa fi riwayata ya ce wa saƙati salla wa yud'a lahu liwalidayhi bil maghfirati war rahama habbari inda ya an ya gama halitta an haɗa halittar duka amma an tashi yin addu'a iyayen za ma addu'a Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama kusa alama inda ya ce lakin ya juzu salatu ala tifil ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace nan za mu saurara sai Allah ya kai mu gobe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت wa واتوب اليك السلام alaikum.